الحمد لله الذي شرح صدور عباده بتدبر كتابه واستخراج كنوزه ودرره ومعانيه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه وعلى آله وصحبه وحزبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فيا أيها المسلمون لم يزل القرآن يرتشفه المرتشفون ويغوصه الغواصون يستخرجون منه كنوزا ثمينة وزررا نفيسة ودروسا مفيدة وسنعيش معكم الآن أيها الأفاضل مع سورة من السور القرآنية الكريمة وهذه السورة تحمل في طياتها خمس آيات وهي سورة مكية ومن طبيعة السور المكية تتناول الحديث عن العقيدة من الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والبعث والجزاء والجنة والنار وهذه السورة المكية كنظائرها أيضا تتناولت بعضا من هذا وهذه السورة أيها الكرام تسمى بسورة الحطب وسورة المثل وسورة اللهب وسورة تثبت يدا أبي لهب أيضا وسنمر على موضوعها وسبب نزولها ومعانيها وشيء من دروسها كل ذلك بصفة موجبة النظر لعامل الوقت إن شاء الله تعالى إما في خطبة واحدة أو في خطبتين إن شاء الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أيها المسلمون يخيم على جو السورة كما سمعنا من الخيبة والخسران والسباب لهذا الكافر أبي لهب وهذه السورة لها سبب نزول لما نزلت هذه الآية التي في سورة الشعراء قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقد طلب الإمام البخاري بابا في كتاب تفسير القرآن في الصحيح قال باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك أي ألم جانبك حدثنا عمر بن الحق بن الرياض حدثنا علي حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وعنوا بالعشيرة الأقربين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي في بطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن قيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا فيقا صلى الله عليه وسلم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تقبل لك سائر اليوم أي هذا جمعتنا فنزلت هذه الآية الكريمة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخرها وموضوع السورة أيها الكرام دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه ومعاني هذه السورة قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب فالتمام هو الخسران والهلاك والخيبة وهذه الجملة من الآية مقابلة لقول أبي لهب للرسول صلى الله عليه وسلم تبا لك كما مر بكم في سبب النزول وإشارة أيضا إلى أن الجزاء من جنس العمل وإنما هذه اللفظة أيضا في القرآن الكريم كما في سورة هود عليه السلام قوله تعالى وما زادوهم غير تثبيت وقوله تعالى في سورة المؤمن مثل قوله تعالى وما كيد جرعون إلا في سباب أي في خسار وخيبة وخسران ونعوذ بالله من ذلك وتبت يدا دعاء من الله سبحانه وتعالى على أبي لهب بالخسران والخيبة وتبت إخبار عن حاله ومصيره وأن خسرانه قد حصل وتحقق وهذا الثار والحلاك لكل من اعترض طريق الدعوة وصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الإسلام بأي وسيلة من الوسائل سواء بالقول أو بالفعل وتبت يدا أبي لهب قال بعض المفسرين الشباب هنا في هذه العبارة اليدين والسبب السباب له كله وهذا أسلوب من أساليب العرب فقد كانت تطلب العرب الجزء وتريد به الكل أطلق القرآن اليد وأراد كل أبي لهب وقال بعض المفسرين عبر باليدين لأنه كان يرسم النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال بعضهم عبر باليدين لأن أبا لهب كان يعتقد أن يده هي الغالبة فبين الله سبحانه وتعالى أن الأمر عكس ذلك عكس ما يظن فإن يده هي القادرة وصفقته هي الخاسرة وقال بعضهم أيها المفسرون عبر باليدين لأن الإنسان غالب ما يفعله بيده فنسب الخسران إلى اليد التي كانت تقوم بالفعل وأبو لهب أيها الإخوة اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى أبو لهب لنور وجهه بل كان أبيض أحمر وضيئا له جزيرتين أحول قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب أي لم يغن عنه ماله وما كسب أي أولاده لأن الولد من كف أبيه كما في الحديث وهنا لم ينفعه هذا الجبار العاشي لم ينفعه ماله الذي يملك ولا داره ولا ولده ولا أي مفاعل من مفاعل الدنيا قال الإمام الحسين بن مسعود بن فراء البغوي في تفسيره معالم التنفيذ قال ابن عبد مسعود رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرباءه إلى الله عز وجل قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أقتدي نفسي ومالي وولدي فأنزل الله تعالى ردا عليه ما أغنى عنه ماله وما كسب وهكذا كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الحاقة عن النار فقال تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيا هذه الآية مثل هذه الآية وهناك يلزم الإنسان ويرى أن هذا المال ليس له أي قيمة وليس له قدر ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا وخاصة عندما يجيء الزبانية عندما تجيء الزبانية قال تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه أين المال؟ أين الجاه؟ أين المتاع؟ أين الأولاد والأحفاد؟ هذه هي اللحظة الخطيرة الحرجة ونعوذ بالله من ذلك وقوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب أي سيصلى من التصفية التصفية أي الشوى على يقدم تقريبا على النار ويشفي من كل الجهات يا الله عفوك عفوك يا الله كقول الله تعالى في سورة الأحزاب يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول جاءت هنا كلمة يبدأ بالفعل المضارع لأن الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار لاحظوا هنا أيها المستمعون الكرام زيادة في العذاب لهذا الكافر أبي لهب ومن كان في شاكلته يتزلزل الشرى على مد على مد الوقت على مدار الوقت هم يقدمون على نار جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم أيها المسلمون تعوذوا بالله من عذاب النار لأن أهل النار في النار طعامهم نار وشرابهم نار وصيامهم نار مسكنهم نار يسبحون في نار ومساؤهم نار غدوهم نار وآصالهم نار كل نار في نار اللهم اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار ايها المسلمون الكرام اتقوا الله تعالى وامتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه وتذكروا اهل النار في النار كابي لهب وغيره من اصحاب النار تذكروا هذا تذكر أيها العبد المسلم تذكر وقوفك يوم الأرض أريانا مستوحشا قلب الأحشاء حيرانا النار تلحم من غيظ ومن حمم على العصاة ورب العرش غضبانا نادى الدليل خذوه يا ملائكتي بعبد عصى للنار أبطانا بعبد عصى للنار أغشانا المشركون غدا في النار ينسهبوا والموحدون بدار القدس سكانا أيها المسلمون صلوا وسلموا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر يقول ابو بوديا تثبت على الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala da ya bude kira san sa ya kinsa musu yin bibiyar karatu wato ayoyin alqur'ani tadabburin alqur'ani da bibiyar sa da sanin me ke sa da ma'anonin sa domin mutum ya wa'azarku ya amfana da wannan qur'ani yayi aiki da shi dama shine maqsudul qur'an da shi wato ubangiji godiya da tabbata gare shi a irin waɗannan hikimomi musulmai bayan Allah suna kokari wajen wato fito da tasboki da fana-kwanai da ma'anonin alƙur'ani masu tsada ina da amincin Allah tabbata a bisa shugaban shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma annabin Allah manzarsa masoyinsa da alayensa da sahabbansa da jama'arsa gaba daya da wanda suka biyo duk da bayan su ke kasawa har zuwa ranar sakamako har zuwa ranar alwa dan wannan cikin ma musulmai da sani cewa Qur'ani ba zai fice ba yartashikul mutashikul masu kwankwada suna iba su iba su ƙara ibawa ba ka kautawa wato ba za ku gushe ba suna faso abubuwa suna ɗebo abubuwan amfani da abubuwa masu ma'anoni da ƙinta daga cikin alƙur'ani sannan masu kiwo cikin alƙur'ani ba za su gushe ba suna suna ƙoƙarin kiwo cikin alƙur'ani da mu ƙoƙarin zubar da zaskoki masu tsada da gwada-gwadai masu daraja da darussa masu fa'ida wanda za su amfani ɗan adam da sa shi samu sirri a cikin rayuwarsa da wannan addini mai daraja Allah ta rubuta mu da wannan yan wannan shi za mu kasance da ku cikin ɗaya daga cikin sauran alƙur'ani masu garar masu girma wannan sura ta alƙur'ani tana ɗauke da ayoyi guda biyar kuma sura ce makiyya ga ɗabi'a surori ɗan makka da aka saukar da su a makka galibi suna tattaunawa ne akan abin da shafi aqida ma'ana tauhidi imani da Allah ko ne da manzannin Allah ko imani da littattafan Allah da mala'ikun Allah da kaddara da ranar lahira da aljanna da wuta da sakamako da sauransu haka surorin wato makka suke tattauna a kan irin wannan wannan sura tana da sunaye kamar haka akan ce mata suratul hasaf akan ce mata suratul masad ana ce masa suratul lahadi ma kuma ana ce masa suratul tabbata kuma duk waɗannan tabbata sun zo a cikin wannan sura idan muka koma muke tunani za mu ga haka to shi yasa ƴan uwa masu girma wannan sura za mu ji menene dalilin saukar da ita wani karatu take ba mu a ci sannan wato me dalilin saukar da ita sannan waɗanne ma'anoni take kunshe da shi sannan kuma da wasu darussuka da za mu karu mu amfana a cikin sha Allah ta'ala wanda zai kasance cikin wato ɗan takaitaccen lokaci imma a wannan hukumar samu ko kuma wasu hukumomi masu zuwa a daga wani Allah ya yarda ubangiji subhanahu wata'ala ya uwa masu girma ya buɗe wannan sura da bismillah bismillahir rahmanir rahim ubangiji ya buɗe wannan sura da Allah kaito akan Abu Lahab da abin da yake za mu zuwa yadda yake Allah ya tabbat yada Abu Lahab wa ai tabbat ai khasirat wa qabat ta lalace ta yi asara menene sai asara hannaye guda biyu ya da ai musanna ne tasniya ne hannaye guda biyu na abu lahab sun lalace sun yi asara laraba suna da irin wannan sai su faɗi wani ɓangare na jikin mutum amma suna da mutum gaba ɗaya ba iya hannayen ba ne suka lalace kenan in ka ci hannayen ya za a yanke a sa uku kuma ta hannawa me hannayen ake nufi amma sai aka faɗi wani ɓangare na ta ana nufin gaba ɗaya ana iya shi mu daga wuta ubangiji ya ce wato ma abuna anhu maluhu wa ma kasab dukiyar abu lahab ba za ta yi masa amfani ba gobe kiyama idan Allah zai tashi a wuta da ƴaƴayensa da dukiyarsa ba za su yi masa amfani ba shi ne abin da ake gaya mana a wannan wato sababin nuzulin wannan ayat kuma ba su ma ومن الإمام البخاري ومن مالك من حديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله يا يابد بعد كتاب صحيح البخاري يابد بعد كتاب الترتيب يابد دليل ليس حتى تقول لك وانا وتقول لي البركة تجاهدت عمر بن الخطاب بن الرياض في هذه البركة دي دقا اعمش دقا قوم عمرو بن مرة دقا فقيه بن الزبير بن صلى الله عليه صحابي فاسابي ثالث صحابي عبد الله بن عباس الله كان مسجد ده إذا عبد الله بن عباس الله كان مسجد yayin da wannan aya ta kawo cikin suratul shu'ara da Allah ya ce manzon Allah da gargaɗi dangin ka na kusa kusa wa an bi ashiratika al-aqrabin manzon Allah da ya yaji wannan sako na ubangiji umarni ne Allah ya bashi annabi sai ya hau kan dutsen safa safa da muka sani da ka. annabi ya kuma sai ya hau ya hau kan wannan dutse annabi ya kira da babban murya ya kira dukkanin kabilu nasu ƴan uwansa ya bani filin ya bani hadi duk gaba da suka suka taru gaba ɗaya wanda ba bai samu damar zuwa ba sai ya aiko san sako ya ce ka ji wani ina ake yi ka biyo mun menene ka zo ka gaya mu a cikin haka sai da Abu Lahab ya zo da taron wani gungumi na Qurayshawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu yanzu kuna ganin ku idan da zan ba ku labari in ce muku akwai wata dindina ta mayaka ta yi wato tana nan za ku zo ta yaƙe ku ta cin muku ta kakkashe ku za ku yarda da maganar da na gaya muku inda zan ba ku labari da wannan da wannan irin bayanin suka ce kuwa inda za ka bamu labarin nan za mu yadda da kai domin ba mu taɓa jarraba kamar samu ƙarya ba gaskiya muke ba ke ne gaskiya ne domin kai ne sarifin ali sai manzo a yi tun da ne har ba ku tabbata a kan duk abin da zan ba ku labari to ga ban sako ubangiji na ya aiko da cewa da gargaɗe ku akwai wata azaba mai tsanani ga duk wanda bai shi shi a duniya bai saba masa annabi yana faɗar wannan magana sai abu da habibu da baki abu da a akan wannan ta kasa mu dama a yi haɗa da akan wannan ta zara mu sai faɗi mummunan kalma a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace maka tabban laka sa'irin yau wato kamar tabewa gare ka a'udhu billah iyadan min zalika iyadan sai ga manzon Allah haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da masali raddan alai sai Allah ya saukar da aya tabbata da abin da abin wasa shi ne dalilin saukar aya kaga a matsayin ka da musulmi kana karanta tabbata da kullun wala Allah a sauka wala Allah a cikin abubuwa ne da kullun wala Allah a sallah kana haro wannan ma'anar ka kare ilimi a kai ilimin da kake da shi akan tabbata to da to shi yasa in ma masu ma bibiyar alqur'ani da irin wannan salo zai taimaka maka fahimtar qur'ani domin qur'ani ba iya karanta shi ne kadai ba ibada ba a babbar ibada ta Allah zai ba mu lada a hadisi sun tabbatar amma aiki da shi shine babba shine babban mutum aiki da shi ba zai yi ba sai ka san ma'ana Allah ka yi da alqur'ani don haka mai ake nufi da tabbat shi aka ce shi ne akaba asara da lalacewa da halaka ake yi kuma wannan ya faru ne kalmar da ya faɗa ya fi tabbat laka tabbat laka sa'ilin yau sai Allah ya fitar ko wannan kalmar sai a bayan da tabbata da har da ma kari aka ta kuma wata banda wancan da aka kara masa dalili a kan ne abin da ya saboda abin da ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin suke cewa al-ba'u min sir'a kuma irin wannan kalmar muna da ita a cikin suratul da Allah yake cewa man zadu bi ghairi tadbir da kuma cikin suratul mu'min ko suratul ghafir da Allah yake cewa man kayfa fir'auna illa bi salam to da ga ke na a takaice wannan kalma ce da Allah yake nuna tsinuwa da halaka da sabewa ga wannan mutum wato Abu Lahab wato wannan kuma yana nuni akan cewa Allah yana ba mu labarin cewa sabewa da halaka ta tabbata akan Abu Lahab da irin wannan abin da yake ba shi kaɗai ba me yasa aka yi masa haka ai so yake wato mai ya daƙi ne da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira mutane sai yana so ya ga musu abin da zai amfane su amma ke so ya kawo cikas so to wannan ba shi kaɗai ba duk wanda yake so ya yi da a wani musulunci ta gaskiya yake so ya kawo musu cikas so wannan abu shi ma ya shiga karkashin har a da duniya yana karkashin wannan saboda abin da dama abin da yasa aka masa haka aka yi masa ya ga wannan halakar Allah ya wannan ne masa wannan tsinuwar ya masa wannan tsinuwar ne saboda yana so ya kawo matsala yana so ya kawo tarnaki ga tsarin Allah ko kuma ya da addinin Allah to saboda duk wanda yake da irin wannan akida ko yake yi ko yake kokarin yi ko yake kai yi ya shiga karkashin wannan Allah da ya shi duk da malaman tafsiri suke cewa wato da aka ce tabbatin da tabbace da ana da kuma shi ake nufi gaba daya kuma larabawa kamar yadda ya gabata suna irin wannan da faɗa hannaye guda biyu amma kuma suna nufin suna nufin me suna nufin mutum gaba daya kuma ana karanta tabbat ya da abi lahabi lahabi da fasaha akan haƙo ana karanta wannan shine abin da yafi da yawa wajen malaman qurra suna karanta abi lahabi na kada ko imam nafi da imam abu amr da ibn amir da isa'i da hamza da aqil da cikin ulama'ul qurra da qira'at da ulama'ul qira'at duk suna karanta wannan amma mutum ɗaya ne da cikin malaman qira'at gaba ɗaya da baya karanta da wannan shi da imam ibn kathir al-makki أبو عبد الله أبو معد عبد الله بن كثير النجدي يلا كرتا بسكوني شي أبو لهب بن كرتا قال لك يا شيما لا تيمي ترى بس بتسو ولا من تعال كان ثاني بسكوني أكر معهم دول من يكر كمان الإمام الشاطبي أبو علي أنجز فيه هيك بدأت كل ثابت الشاطبية هيك جوا وها أبي لهب بالإسكان دول وها أبي لهب بالإسكان دول وحمالة المرفوع بالنفس نزبلا ake cewa ha'u ha babba ke nan za a kasabar abu da bai kare dawwal yadda abu da suke mata dauri suna ga lafi da mafarki da hajji بالإسكان الدول ليش الدول ولا الدولة أي رمزي لأي تكفير بشدة والرميات الغلابي كنوع كلام عبدي أحمد البزي لكم محمد القنبل يسعى الله يكشف الشاطري ومكة عبد الله فيها ومكة عبد الله فيها مقامه وفي كثير الكافر قول المعتنى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وحده ولم تقل ولا ذلك هنا كان تعالى ولا شيء kuma kamar yadda muka sani ibn kasir wato wannan kaji ne shi wani ba ibn kasir mai tafsiri ba ibn kasir da tafsiri ya sa isma'il bin umar a abin da ibn kasir a dimashqi a wannan shi da ne ibn zaini alaihi rahmatullah wannan kuma kaji ne yayi karatu wajen manyan sahabbai daga cikin sahabbai Anas bin Malik bin Muhammad al-Ansari khalifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ko da aka kwana cikin malamin wannan kafiri Abu Lahab ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna halakar sa tun daga duniya cewa halakakke ne shi saboda ya yi faɗa da Allah subhanahu wa wasa shi yasa malamai suka ce an yi nuni da hannu ne saboda hannu so da yawa dan adam yake amfani da ita sai aka yi nuni da hannu haka malamai suke ce ya sa aka ta hannu ba a ce na ko kudu ke ba haka ce abin da ya sa saboda mutum gashi ya yi abuwa da hannu wata haka suke ce wanda da cikin malaman sarki suka ce an ce hannu ne saboda yarjun nabi sallallahu alaihi wa sallam biha ya kasance da ita yake jifar annabi yake jifar masa da abin da yake jifar masa da ba shi yasa aka ce hannu malaman sun yi bayani da kashin wannan tambar yasa aka ce hannu yasa aka ce kaza da sauran cikakken sunan wannan mutum abu lahab shi ne abdul rasul bin bin hashim كنت يعني قلت هذا قلت أقول قلت يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى شكرة النبي فقال أقول كنت قلت مناة ما كنت قلت لك ميت لا كنت قلت أنت لا كنت قلت لك ميت لك الله فلن عزى كنت قلت لك العزيز فلن ملاة كنت قلت لك المنان دون يحلى بسيك كتابه دون يحلى كتابه كتابه كتابه sai an ce masa abu lahabin ne ne ta aka ce masa abu lahabin ya ake da shi a bula? ta ake masa baban lahabin ake nemi suka ce a'a ba aka ake nemi ba saboda ya haskar fuskar sani kyakkyawan mutum kyakkyawan mutum ne kana abu ya ba a kamara akwal lafo gajiratan mutum ne kyakkyawa fari mai kyan gani ga kyan jirimanin sannan kuma yana da harara garki shine ahwal zadiratan sannan gashin kanka shine zadiratan gashin kan jiran da cikakke ne a kwance ke gadar da ta mai kyan gari kyakkyawan mutum ko cikin laraba ka fiye shi wato ya fi su kyau amma kyan da mutum haka mu jahannama an sunna na walidu Allah ka kiyashe mu daga fadawa a halaka sai haka ubangiji ya ce wannan muke ta su da yake sakama da ita ba za ta kai shi ba ke sa aka samu riwaya daga Abdullah bin Mas'ud da yazo cikin wato ma'alimul tanzil na Imam al-Baghawi da Allah yake cewa da Allah ta kwanta a yace ma abdana anhu maluhu wa ma kasab duk yadda ba za ki masa komai ba gobe kiyama sai ke to a in dai ko a ce al'adun na Muhammad ya ce tabbas ya da abi da abu abu da ya halatta ya ya tabi sai to in dai ko wannan magana ta Muhammad ta tabbata fa in inni aftadi bi nafsi wa waladi yace to dan ne zan yi gobe kiyama zan ba da dukiya ta da ƴaƴa na kai shi kada shiga jahannama in ma ta tabbata zan shiga jahannama kenan aftadi bi mali wa waladi zan ba da dukiya ta da ƴaƴana to shi ne Allah ya tsaro aka tsaro da wannan ayat da aka manta wannan dukiya da ya duniya ta lahira ba ta amfani shi ne ma aghna anhu ma aghna ma aghna anhu maluhu wa ma kasab haka Abdullah bin Mas'ud ya fada game da Imam Al-Farraj cikin wannan tafsirin sa ma'alim da tanzil shi tafsirin Qur'an al-Azim to da haka kare ke a shi dukiya ba za ta amfani ba saboda mai saboda babu imani yasa irin wannan ayat ta yi kama da ayat da الصوت الحاقة دوبي في سوا كابر أنزل سوا ما أغنى عني ماليا نجي هذا بسيما أفعل كومبا دوبي كومبا كياما بوكيا بادا أمباني هكا الله يا بسيطرة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من نسى الله بقدر سليم قال دوبي يا ذا بادا أمباني بسنا دلتنا دليم كيانا لكي نشوي فالإخوة ما أفعل أمباني ولا ينفع ولا بنون sai wanda ya wajen Allah da zuciya salim zuciya mai kyau wanda ta tsaya daga Allah don manzan Allah Allah ka ɗago samu da haka to ga irin wannan ne ke halaka an yi sultaniya matsayi na ya halakar da ni bai mun amfani ba kan matsayin da yake da mutum da yake da shi a duniya ba zai masa amfani ba a gobe gaban Allah da wajen ba matsayin da yake mani da Allah ba wa ta'ala musamman ma lokacin da mutum ya ga zamaniyawa sai suka sarkafe shi suka yi gaba da shi za su tafi da shi jahannama yana gani ita jahannama ta ga nama tana kuka tana riri tana rubuki tana rubugi za a samu ga nama za a kawo mata shi kuma yana kuka yana iko za a sa ta a cikin a lokacin da mutum zai san cewa bai amfani duk wani abin da ya mallaka a duniya ba zai masa amfani ba ko rikiya ba za a ce ku zuhu fa kulluhu ku kama shi ku dabai da shi ku daure shi sannan sun mal jahima ku wurga shi jahannama ku koda shi كان أساس في سلسلة الزرق حتى وكان ذات آية كانت بلا فيها ثم في سلسلة الزرق حتى رعون ذراعا فتلكوه وكما يكون ذات وتكرك أهل السرقة ودوليش هذا هو ما في أسوليش ونقوم أدوليش وما يجمع أهو أما في أسوليش سبب الميدة إيه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بطل مثلا جيدا إيه ما يدأل أهو يجب أن تشوف ما في إيه ما يجب أن تشوف كما يجب أن تشوف ina matsayin ina abin da yake takama da shi na dukiya na kaza na kaza ba mai amfani ba ina yayaye ina masu gadin ina kaza ina kaza ina kaza hadhihi hiya al-lahzatu al-khatiratu al-harija wanda ita ce mataki da mutum yake cewa ne matsala wanda take ba kowace matsala ko babu dawowa duniya ba za a dawo duniya ba Allah ya ce ba da mutum ya gyara ubangiji ya ce sayasla naran lallai abu lahab sai tsura a kona shi a wata wuta ubangiji sai ya ce naran bai sai an nama ba aka su da rikira da an nuna mafi girman nuka sai ala ta zai gode a wajen wuta a ce gabar yasla daga asasliya ne idan an kai asasliya ne ba kuma ta irin konewa sai ake sa kalmar asasliya ba ma'ana konewa ce su kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan yadda za su shiga jikin mutum ta ba a sai da ta ashtawa al ne, kuma yadda ake wasu ne kuma a duniya su kana a duniya su yau mutum Allah wa wujuhum fil nar a sa idan ya gasu ya tafi sai a juya zan mashi ma ya gafe da haka za a yi zama sa kuma ya ubangiji yana sauran ta mana kakan irin yadda Allah ya amfani da kalmomi me so sai ya arabu ba ba me so sai ya arabu sai ya zulana yake me yasa ba ka san da ya arabu ba laraba tana da wani wadannan duk kalmomin da aka sa a Qur'ani kuma kalma ta dace da wannan ne da za ka sa kalma ba wannan ba da ba ta dace da wannan ba ke sa Qur'ani a lissafi ne wato kitabul ashkimat ayatu ثم تصبح من لدن حكيمنا إذا كان إن كان أقول لا نفسي بتدفق وتكلم تدفق إلا نفسي كان تجارات الأهل إلا ما وعلا ولكن كفاء كان سوما بكتني با أقول يوم سنة كرسول القرآن يدى الله يكي بياني لكلمه من القرآن في كفاء رسول سوما والله سوما لكسير سوما سوما a nan duniya ma kake kuma akan wani abun banza ba wanda bai ke wannan ba wani ya faɗi magana ko a ji wata waka ko a yi ba a ba su faɗa suna suna suke zuwa ga sau su samu su daidai ba Allah ba annabi a cikin ta ba amma za su iya faduwa su suma suman kawai amma wannan qur'ani zai ji da zama ai abun ba da gare shi bane ya kama ku kurasta to sai ne ya shi malam mafashiya sai dai a rike shi yasa akwai littafin da ne wani malami ya rubuta ka kasa la qur'an wani qur'ani ne kawai sanin jin qur'ani suka mutu wallahi yana karatu qur'ani kawai ba ne kuma kai ka ce ina zai bi mutu a wannan wannan yau yana bin karatu qur'ani ba da ya mutu ka ce ina zai insha Allah Allah ya sa su kana imani da kokarin ku kalle da ubangiji subhanahu wataala ya uwa masu kuma yake mana bayani akan yin wannan wato azaba da za kuma yake za ta da ai za mu tawakkudin wa tahajjudin wa tawakkulin ma wuce kunnuwa wanda Allah ya kunna ya kunna ta muna roƙon Allah ya kiyaye shi uwa masu kuma dan yan uwa ma kuma mu ne kan Allah subhanahu wataala daga azabar wuta domin yayi wuta a cikin wuta ba su da komai sai wuta abincin wuta abin shan su wuta tufafin su wuta sannan wajen zaman su wuta cikin wani suke waye gari sai masu gari su wuta sannan ba su da komai su wuta su wuta ne ma su wuta gaba ɗaya. Allah zai rayuwar fara gare gare da wuta an ce suna jin kishi a ba su ruwa ruwa kishi yana damun su kai wata suna jin kishi a ba su ruwa ruwa kishi Allah ke jarraba su da shi amma daidai lokacin da Allah ya jarrabe su da wannan kishi sai a ce a ba su a wani lokaci wani yadda rizu yughafu bima yakadu min yashuru sai a ba su ruwa turkani shi ruwan gyambo ruwan tsuntsuwa mai wari mai karni za a dauka a ba su wannan ruwan kuma an ce idan ya bugi fuskar kuma gaba ɗaya fuskar kwaɓowa suke gaba ɗaya yashmul wujuh yana lalata fuska ne Allah da kansa yake bikta sharab ko ita bikta sharab wa sa'at murtafaqa Allah ta tsaka abin sha irin wannan ruwan ruwan da ba zai maka amfani ba gushinsa in ya bugi fuska sai fuska ta kwakwako bai za ka yaki da cikin cikin kuma ya taɓa hanji shi ne Allah ke gaya maka cikin sotul ihsan ko sotul Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam Allah ke wasutu ma'an hamiman fa qaqqa am'a'ahum za a sha da su da wani ruwa hamim idan karan zafi yana shiga cikin gafu sai tsinkin dukkan wani hanji da cikin fa qaqqa am'a'ahum Allah ke kiyaye shi daga asarar to haka ubangiji yake gaya mana da wato ɗan wata kuma mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai kokari mu ga muna aikata abin da Allah ya ce mu aikata mun yi santi ko komai kinsa a ido haraka da Allah ya kiyaye shi sai sa malamin ke cewa ya ga kowa sai tunanin sai wanda gobe kiyama a gaban Allah a uriyanan farara sai ta ce uriyanan domin Allah ya ce kowa zai ji wajen ubangiji yadda ya ko haka Allah wa tabbitu muna qurani kama khalaqnakum wani marra haka za ku koma tun da ɗaya suka zuko kuɗi za ku koma kuma haka mutum zai je gaban Allah yace za ka je gaban Allah kana cikin wasu rimuwa musamman shi da tsalikar ashari hayawani haka yi wanke wannan da zai je mutum shi ne wanda bai aikin da ya a duniya ba Allah ya shafi da aikin da ya rashin aikin da ya a lokacin da za a kai mutum a imauce ita kuma wuta tana nan tana kame talhabu min ghaibin wa min kharafi tana son ruwa saboda fushi ta yi fushi kama da fushin Allah sannan tana kuma makara akan wa Allah ya fata akan wanda suke masu sabon Allah wa rabbul arshi kabana rabbul gidan arshi ya yi shi hatta Allah zai ci da bika yi ba a ranar kiyama la ilaha illallah kada zabba rabbu zabba la yadhbu ba'dahu abadan Allah zai ci da bai taba yi ba wanda annaba kan suna suke da tsira sai ta kai ku hadithu shafa'a Allah ka tsara suka da imani sai a ce wa bawa ka karanta littafin ka isra ya abu ala majlis فكانت تتساكن كما هذا رأيت حرفا غير ما كان sai ka zo wani harafi da aka rubuta maka a kan wani aiki da kai da baka yi ba aka ce kai aka yi maka kage duba ka gani ke sa kowa yana lissafin aiki a duniya Allah yana nan an rubuta da abin da mutum yayi kyau ko mara kyau Allah ya sa mai kyau Allah ya sa abin da kyau za a ce mutum ya karanta da kansa ya tsara ki samu ka ka karanta da kanka ka gani akwai abu da فلما قرأت ولم تنسل قراءته إقرار من قرأ الأشياء إرفانا لو كنت لما تنسل يكرا الفاري تبطر أبنى يعرف الفاري باب الحاجة مع كارا بطبع في هذا تكاتب فتاك أي من الأشياء كان يتاب الرأي أن أطبطر في هذا في خصوص يا ملأ الجليل أن الجليل إلا في أسماء الله يسكنا هذا كان هذا الجليل خصوص يا ملائكتي يكون ملائكونا كما شيء كدمجيش خصوص بوضوه لهم انت لتطلق الحاقة كما شيء والبوض عمنا عسى لله عبثانا هو ده رواية عطشانا وكما وايك وانا مبارا وفين جبال الشيء شين الوضو فين جبال الشيء في هذا الشيء بابا ني عطا يا إيسا فالحلا عطشانا وكيش لازم يشروا يلا لازم يشروا وكيش متى شيء سألك يتوى لسوق المسلمين إلى جهنم ورزا za mu kai mujrimai gobe kiyama mu gangar da su jahannama mai da yau ne da tsibashin ke suna cikin kishuwa Allah yana faɗa kishuwa ba da yake ko a duniya ake da kishuwa to haka Allah ya faɗa ta alayi Allah ya kiyaye amin mushrikai gobe kiyama suna cikin wuta yantahibu suna zabarbaka ko zabalbaka amma wal muwahhiduna bidal qudus kana yan aljanna kuma sun yi tauhidi Allah ka sa musu cikin su ko wal suna kan daidai ba da suna cikin rayuwa idan nan wani abu ma maka alƙur'ani da yake musulmi Allah ka ba mu aljanna Allah ne da suka baka aljanna ta wa'udu bika min al-ma'in dan wa ba sima akwai wanda suka rasu ɗan uwan da suka gabata ta suka suka gabata muna roƙon Allah ya gafarta mu iyayen mu da suka dora mu akan wannan hanya ta alkhairi Allah ka kai rahama ta bazan su Allah ka hada mu su cikin aljanna malaman mu suke ba mu ilimin muka Allah ka saka mu da alkhairi Allah ka dawo da su lafiya Allah ka kace bayan Allah ka tsaya mu kamar da sun tsaya wa addini ka da bayan ka da alkhairi da umar da sallallahu alaihi wasallam akwai uwa marasa lafiya Allah ka ba su amin ko dan uwa da ne yake rubuta jarabawa yanzu haka Allah ka tallace shi da duka sauran ya'yan musulmai gaba amin ko su a sanar da uwar su da ko Allah ka gafarta amin ko Allah shi ya zuba da Allah ka gafarta Allah ka gafarta amin amin اللهم فرج عنا ما نحن فيه اللهم فرج عنا ما نحن فيه اللهم اخواننا في فلسطين غزه فلسطين اللهم في اخواننا في غزه فلسطين اللهم في اخواننا في غزه فلسطين اللهم في اخواننا في غزه فلسطين يا ارحم الراحمين اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا امين ولا تكن علينا امين ولا تكن علينا إلهنا وخالقنا فليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس الاله غيرك فيرجى الى من نشتكي وانت الحليم القاهر ومن يستغيث وانت القاهر يا ذا الجلال والاكرام انت ملجانا اذا انتقى الحيل وانت ملجانا اذا انقضى برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه